dan ya gyaye bacci zai gane yadda ake yi Yeah. su ba da yaushe za ku zo ne me kayan yaji mara kayan yaji ko yan gaya miki iya girki kawai nake so ya isa ka ya isa lokacin bacci ya yi. na riga da na yi magana da manoman gaba daya kuma sun sanar da ni cewa sun biya kudaden karfe shida ta yi ne yanzu labai wani yin labai me yasa Subarajo, ba ka duba lokaci ne? Mama! Mama! Mm. Ki dora min kafarki. Me kika ce? Ki dora min kafarki na kasa bacci. In kika dora min zan yi. ta kuma? Mm. Kai ta ta ta ta sam kwata-kwata ba iri ɗaya ba. Idan ka tabbatar da cewa komai ya kammala sai ka kammala. To yalla Kai ina a gurin taro ne yanzu kada ka takura mun ka jira sai karfe bakwai da rabi zan kawo mai ita. ni ce baby ce. Baby me faru? Nace shin ya kira ka kuwa? Me in ya kira ni? na ce na shirya ne ko kada na shirya. Kamar yaya? Wai ke me yake miki ne? Kina nufin hankin saba da abin da yake miki kada ki raina ma hankali. Har wani kira na yake waya to ba za ka ki ba. email ne ka turo min yallaɓai kotun koli ta amince da janye magana tuhumar rajan nath ka san waye Rajandaranat ba. Shi ya sa ka ke tunanin iya ja da rajan duniya ne ni in aka ja da ni mutuwa ake. sai ka saurari nawa <laughs> ka karanta umarnin kotu